mutanen da muke kama ba ma ibada shi ne wa ma hiya da ibada mene ne bauta kaki zuwa karatu kaki zuwa ta'alima da mene ne ibada sai ce sallah mene ne musulunci ya ce sallah mene ne addini ya ce sallah ya abi ya zo haka malaka ka ki zuwa makaranta ka ji bayani al ibadatu kullu ma Allah wa yardahu min al qawli wal amali az zahira wal batina wa zai ji al ibada sa kuma wala takunu li ibadati ibadatan illa idza kanat ma'khuzatun min indi rasulillah ibadan nan kuma ba ta zamowa ibada ta hakika wanda za ka yi Allah ya karba sai in annabi ya bada muna da mai wallahi ya zama da abin da kuke bautan Allah da shi annabi ya nuna annabi ne ya ce a yi amma in wani ne na ƙasa da annabi ma da hankali da wannan abin nan kuma annabi ya ba da abubuwa a lokacin da yake raye annabi da ya mutu abubuwa sun tsaya annabi da ya mutu abubuwa sun tsaya don shi ya fada da bakinsa ya ce za ta yi bunan adama in ka sa amalu annabi ba dan adam ne annabi ba dan adam ne kuma Allah ya gaya ma annabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al ban ma da risala annabi bai yi ka'inci ba bai yi wato bai ha'inci bai ha'ince mu ba bai ha'inci kansa ba ya boye wani abu duk ya fada shi sa abinda aka ce annabi ya bayar bayan ya mutu wannan ofa ne ofa ne ba shi a tuki bai bayar lokacin da yake da rai ba sai lokacin da ya mutu sa'an nan ya bullo cikin kwana ya bada ko kuma bayan ya mutu ya taso ya bada wannan abin musulmin kwarai ba wanda zai taba yadda da shi a ah, yaya maganan nan da ya fada a arfa arfan da ya yi bai kuma ƙara yin wani ba Allahumma fashhad anni qad ballagtu risala ai yace ya gama daga baya kuma zai zo ya kawo wani daga baya zai zo ya kawo wani har Allah ya tabbatar da magana al-yawma akmaltu lakum dinakum la yahtaju ila ziyada wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan farkon ayan ya ce al-yawma idan ladina kafaru min dinikum fala takhashawhum saboda haka ba ma cin tsoron kowa sai Allah kawai fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum saboda haka ku san mutanen bariji ku rike ibada wanda annabi ya kawo ku rike sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba zan cika wuri ba akwai malamai waɗanda za su yi da halshe na wasaniya wanda za ku ji shi sosai kowa ya kokari ya rike saboda haka Allah shi ba mu alhayi ibadodin mu Allah ya karba aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Insha Allah da kuma jiran da ya shiga عظيم قاصر ضمن مضام ضمن محمد الطاهر لنا لنا إذن تفعل يكتنا ما يعطيك عصدا إبي وقوع جميع جميع إن شاء الله الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 jagon nan ba don yi wa gan yi san jidu don ji ɗangami gango a yanayi topic of discussion na yi ɗazuke lafiya hmm. so su kwayin ji lafiya fale gan ɗaya e dambo na to musulmi to kafiri to zai jibuta lawunan to zai jibuta kutinan to bishe to nangi to zai je lafiya nan to zai je lafiya nan to zai je hankali nan to zai je hankali nan ɓata ya ni da wani wani ke wucin rufe lafiya ka hafiya du lafiya manya a je katuwa hmm. ga ya dufe lafiya nan buwa ta ji makanta a je katuja ka ya dufe lafiya nan buwa mide je shago mide je zuko mi je kanzarwa da tiya kẹ́ẹ̀dùfẹ́ láti adẹ́bà méjì tèmi áfúní ìdòtò tí wọ́n fà kẹ́ẹ̀dùfẹ́ láti adẹ́bà méjì àwọn mẹ́lú ẹ̀wọ̀ lánúwàdíà kẹ́ẹ̀dùfẹ́ láti adẹ́bà mẹ́lú mọ́sánláti mẹ́lú sánláti hmm. mẹ́lú ìjì mẹ́lú jímà wọ́n adẹ́bà hmm. kẹ́ẹ̀dùfẹ́ láti adẹ́bà inímíwọ̀ mẹ́wàá lórí asibiti káwàá dá asibiti wà ní lánúwàdíà àmákẹ́ ìlú kai dufe lafiya da ba kai ya zo ta asibiti wani wa mawali to don fiye da shi daidai mu zanduwa jiki a nan fàlẹ́ bá mẹ́lá ṣíṣí rà wà ní gan àṣẹ ìgbòfẹ́ láti àwọn ẹrú mọ́jú sọ́rọ̀ fitina mọ́jà tó wà ní gan nazari ne zàṣẹ jẹ́ kí àlẹ́ ìgbòfẹ́ láti àbí ọ̀nà wá jẹ́rí lọ́mítà ọgbẹ́ ní àdá ìtàfíù láti àyè president governor minister director pátẹ̀ ìlà àwọn ìgá òdúgbà náà ń dìgẹ́lá ìṣẹ́ yìí láti àṣẹ́bí láti à pẹ̀lẹ́ mẹ́rin lọ́rọ̀ ìtàkà

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا دانجا إيمان الدين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أما لذالين تكا إيمانيانا أولئك زوجه لهم الأمن أقا يلقلاتي وهم مهتدون أقا من كتير معونه annabi za a sallama ga sahabe ga annabi zai da taci baji ci zalunci yau annabi ga wuji zalunci ne bayana zalunci na da ayan nonon gai shirka hmm. inda shirka na zulmuna wuri hmm. so ga waya dufe lafiya ga falamu wa gai waya dufe lafiya ga jiboci ma wa gai waya dufe lafiya ga jibuta zanen ci masai coci bugi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu ce jiga wajen hadisi ta yi jini bai zan ji jan sai ba biya ji buta yau hadisi ya salatu guru bai dillahi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma ce kana izara al hilal annabi ga ne tsaye ne to Allah tiya ne ya to tiya wuro annabi ya juga ga Allahumma ya wuce ki ahilu alaina bil yumni wal iman hmm. sai ci ya tsanana tiya na sai ki a yi gangari bi aminci da imani wasalamata wal islam sai ci wa moki wa bi aminci da musulunci a shawale ga aminci da imani ya dana da ya dufe lafiya da musulunci mai ke jike wace ya dana da gangani na gan rabbi wa rabu kalma wa imamu tirmidhi a albani ga hadisi na sahihu jama'a shi imani ga lafiya ce da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abi huraira ga almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi mm. muslimi kirki ga yi muslimi na muslimi ya aminci daga gintaru go ya guyi nan yi ma'ana a aminci daga ya gintaru go gida ito kwa ibn ali bi gasti babu muslimu ko su ko kitabu kufuru e zurgi muslimi to kan ciwo go muslimi kafirci ciwo a ji aminci daga gintaru go wai bulana ga muslimi ja ali bi ga la'anallahu man la'ana walidayki la ne ya ce jiri tabbata da gabula da ke manci na ga ne ke za gula da ke manci na ani bi go gabula da ke manci za mu ci ba buɗe wasu ani da muslimi ja ja mi da ji daro bo we ganya wala ga tabba dukun ba'da muslimi ja ja mi da ji daro bo we ji anami manta yóò lé ko musulmi jaa jaa mi dẹ̀rẹ̀ ní tarọ́bù wéyí musulmi ní ti musulmi ya ji amin daga ya gwagwagwo wai lagwa a wuza wai lagwa a dazaya wai lagwa a ci zabi na kwan na na ga laizu fi lafiya biyo a ni bisa sallam ga wani muminu man abin da wannan sala jima'i wa wari mumini kirki ga yi zanen ya zashe laji aminci daga e laji aminci a dogon dukiya wa alagwatowa e eh, jami wa alagwatowa wale kane zujaminci nan wa ce shiga musulmiya kane zujaminci nan wa ke gidu ke zangoci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inna jima'akum wa amwalakum hmm. wa aradakum haramun alaikum ka urmati yawmikum hada hmm. lalle ejaye dukiya yayi gangan da mutunci yayi aramu yo kuwa da gosa ke mini ko inna da gosa da gosa sai shiga mini sai fa yana kirki jore والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظلمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما من تفهموا من كلك نجيبوا تأتيك من يلي باتوك باشا أما ورايا أما جي جي أما جي دايش يا بابا مسلمون ششي wato labon bugu hashi wuculu ko zuko ko masallaco ko police station bo ko baraka wallahi tallahi na fitina musulunci majaida duniya zane magoji na wajen jihajin wajen wuwu bidiwu sai ci mago da turu kudi a idik mini ta dukati don duga na kimini mini tita ce guda jiki mo da ji gwada wa alaka ma wala tabtulu anfusakum ega wuce ta ce ma inna allaha kana bikum rahima ebogo zubu ga oga police bata ikafiri soja bata ikafiri civil defense bata ikafiri lawyer bata ikafiri kaza bata ikafiri ce ne ga wace wa wallahi nake ba wa alibi ai alibi sa sallallahu alaihi wasallam hadi ba wanda da alkhairi gana ga hadi muhammad sa sallallahu ba wani alibi sa sallallahu mide na laifi lafiya ne ya bashi ikhlasu dini lillah yanzu la ibadu ji wuce ci wuce ci wal iqbalu

كما تقلف الذين من قبلهم كم نزيجي كامي أنا سوى تلاتي أليفنا ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تتمقى تمكين جيانيا دينيا نسوى تجينا بينا ولو بجل لهم من بعد خوفهم أمنا زميا دفور تتقامين تلابي يعبدونني كو لا يشكرون شيئا أسيجبوا آه، تاني تيجي آلا آه، ينزل فوق كمباشا wale gan annabi sallallahu alaihi wa sallam hadith da maqil ibn yasar na imam muslim gobe nan ngali ibadatu fil harji ka hijratin ilayya ezuji ibadu da zamani fitina ke zane jijira da tun annabi sallallahu alaihi wa sallam ebogo oge we du lafiya asalla ku jiki na salata li zikri asalla ku jiki ni we du lafiya fe lazun fe ya allazina amanu ya ne ja imani jina kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tatakun oge we du lafiya fe su da sai buji fes da ci bugi wala ta khafun wa ne. ga sun dama su dan bangi wa ga waya dufe lafiya wa taimako gangani da soci iyaka na abudu wa iyaka na wa ga waya dufe lafiya ba ziki gangani da wa ta ko inda Allah rizka wa ziki gangani da ci wa ga ibada ji ya ci ga lai dufe lafiya biyo e bonne fitina ga da bajin ma ya yelwa yi yelwa ibada ya ja kai wallahi tallahi fitina da to sallaka ga gogo wa to sallaka da a shawara kí ló dó ègùsí láti àjẹmọ́ ebogbo ìgbè ègùsí láti àjọ tí èkì fìtí náà jà ẹzà àbàtì tí náà mọ́ tí ó ti yẹ fẹ́lẹ́ àbùdó rọ́bà àdẹ̀lẹ́tì kó alẹ́dì àtọ́ àmàhùn min jú wa àmànàhùn min káwù àjíbù táyà tó èkì náà kàtàkà àbàrẹ̀ ti dáná náà alẹ́dì àtọ́ àmàhùn min jú yóò tún lè yà wa amanahum sai ce ma aminci la ya min khawfin baya da su a shawale ga aminci ni muro wa ma go ga aminci ni masu wale firgita yi yanyi ci gini mu yo ma go ga waje yan gini mu ya sama daga yagun ko a shawale ga ìgbàgbé orí ìgbòfẹ́ láàfíà ní ẹ̀bà tí wọ́n jí kò tó àti ó ti wúrú bí gájẹ́ kò tà ẹ̀gídì wọ́n máa لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون yẹ́ tàbí mínú ẹ̀nà ní ìṣíjí láfíà náà àdúwà tẹ́ bà àdúwà rẹ̀ tó ẹ̀tẹ́ àìṣí láfíà èmi wò tó ẹ̀tẹ́ àwọn òṣìṣì láfíà èfúyẹ̀ tó ẹ̀tẹ́ àwọn òṣìṣì láfíà bàjẹ́jì tó ẹ̀tẹ́ àwọn òṣìṣì láfíà bídà tó ẹ̀tẹ́ àwọn òṣìṣì láfíà tínú pẹ̀bẹ̀ ní ó tó ẹ̀tẹ́ àwọn òṣìṣì láfíà

aji aduwa na wajo feba to lozu to lashi na wajo ga Allahumma ya wace ki inni as'aluka al'afiyata fi dunya wal akhirah Allahu me ba lafiya bi oyin to je to alkiyami ruwa Abu Dawud da guyo ko al-Imam al-Albani ga hadith na sahihu hadith ya abi sayyid al-Khudri ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allahumma tur awratina wa amin rawatina Allahu

sai kwane fitina ga na kiwa cabi ki dagonta wa sai da ga dagonta tsaguta tsagutu wajen wafuwa waje makilin da na brosha waje bikin naya waje dada da e dace ba ta gole musulmi ya zuwa shi abu a daji rufin shi ba lote bi ta gari da yayi wa yoga ni wa yoga aminci zaman lafiya wa yoga zaman lafiya ni mu ya sauka ne irin ne kakuno da bane wa yau to ga kai wa fuwa na gudu wulajin ayo ne

sai ba duware sai ki wai za ta da kai ibadi anni wuji mi shiga gbo ga timbo fa inni qarib wa mi sai ki to ba wuji buda wata dai da da'ani dan don da ga ba duwa ne me gwa dunga yuna ya ga yi ci mini yana lishi lafiya no li ahli al ilm al rasikhin al muhaqqiqin kaku na fitina ga tsamina wuce ga wajen afe da lagbogbo da na je waya da nan ga nijo da na katex ya da nan ga nijo da na gaje telefon bi bbc ga kiyo ga nijo da na je abu of america ga nijo da na je ala fe tun fe kiyo u fe kaku facebook o fe send ya da no tun fe ga shele ii yan na ala zama lafiya ya o zuri ga dabe da e jere akan jina zai ji ma wuce ko da zama wuce ba zai ji zanu sa fi da lauci wanda ji ga tizo a manyanta a na a cikin eji hangen nisa na jito alayi an ne ji faro ke yi a jijino ce ki na wai za jawo mu'amur min a wil haufi a za'uni lamarin ya yi ta bi lafiya bi lamarin ya fi cikin daga sami ina yi ji ga guga shi ba wallan rasu yi na rasu da ga da shi bayyana tutuci wa ila ulil amri minhu gagani bai zai shi da share la alima wallazi ne san bitu da hudu zanne shi da iskin ba zai ji da ilimi na dai tabe ta yi shi ta bayan gannan dole ga zan zan da ci safi wo zan da ci wawa no do ba rufu bo mo ke da wasila da yo ba rufu wo dikyo wanda kwafi zan da ke ne ga guje ne ba ni ga ji ba ni ba ga su ba magale wa ba ni ga mana le zame ke lani zame ke le gun daga ne jiba ndi a jibo bu ba wuta mu daga ni sai ji ko ni sai mu cha ti mu cha ni ji kan kan jaji mu da ga tiba ti sun laji a fe ji a fe yi sallah ga ba da jaji ad-dawlatul islamiyya hmm. wa

wuji daga ya ji ngo le ko a take da ku a take da ku fosi tun da cibe daga bando ce ne a sai mai wucin goba kun ji bala'i na bala'i na yan nan no tun da ji jin bado ce daga daga shi yan nan no tun jin bado da ce daga daga shi shi lashi to ko buji kiyo zafi ga dalat islamiyya ji kama na ko wallahi da tu fitina dille ta ba mai ali gobura e bogo yanzu ba zaman lafiya yanzu ga jiki mu a jewawa mu ya gutunci mini yana laiji lafiya na al-muhafazatu ala jama'atul muslimin wa sami wa ta'ali wulati al-amr iz muslimi ya yi da ga gaggare girma to ya shiga wata su bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ya ga sai mai sai ya ci bale ga gaggare girma re wala tanaza'u fatafshal wa tadhhab rihukum e ga jigima ma ega gaya ma gayama amma ya ce ji munafinci ma e ga da cin leba ba ni gaskiya ga cire da su Fahimta na za tu fi shekin farun dungu ilan lagi wa rasu ya gada cin da bai ce yan doco ya ji bida su sai cikin gani wata shuru annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai tamimu dari ga annabi ga addinin nasiha addini musulunci nasihu santu yo kunna limani yi ga ziyo.

ima jibe ngole nasiha litafi yesu yace sai gba alqur'ani sai ku alqur'anu fiti sai wa fasara ya alqur'ani sai tadabburi bi alqur'ani sai la na dutu nasiha ya tuci sai wa ne diga babawe wa ne diga nawe wa ne diga zafuyeji wa ne diga position kai wa ne diga to kitacin la yaminu ma ta kuna haba ilay min walidi wa walidi wa nasi ajma'in sai ke lami to annabi gali annabi ba ma ta'atu fi ma amara annabi ga gaji waje wa tasdiqu fi ma akhbara ina annabi ga labari na wuya gaskiya annabi ga aljanna dabo inna dabo azaba kabari dabo ni ma kabari dabo alkozole ko launin ma gaskiyo yo alarashi to ci gaskiyo yo alkursi gaskiyo malaika yi daba fata yadda shi ake jan a imanji bai na yanin mai labari ga kami shugin kami shuzona da jala jalabe shi giyo da jalabe ya tiya ne bisa da ya cin shi fata da ne na fiya jiya fi ciwo wani ayi mutu musulmi yan bai bishe musulmi yan bai general musulmi an yi to bai ci kaga mule ce ci bayan kaga mule tuki bayan la su ta lima kun ke fi masu ya Zan alkhari ci wani ne da gan yadda shi ba ta da amfani rashin irtika mace za ta rabe irin nan za a yi tibi na kure innan nafsa la'amaratun yusuf hmm. amma wa dogon za a yi tibi na kwa so ga na gusa saji na jello yanin so ga na gulo na su saji kan gawa dogon za a yi tibi na ku e wannan to son shi da hannun wallahi in ba za mu tunawa fa wannan na wage za gunun tun dogon amma ga lu tilawa to wani kun ga ga wato bani wa dare ko ta police police ma rauna ngo lewa idai mi zanwa ci mi wannan turi da su jo ke jike zanwa ci be juza amma wa be juninyo ngo ni to su ga tun la ba kauna kaga lo ya da boyin nan wa da be yo ci go ya kashi be on ta zuyo ta kwa zulu zanwa ci èmi wọ̀ náà tó ti gị ní gọ́lé wò tó fẹ́ lọ tí wò fẹ́ fi fẹ́ tawó tó ti dà sí òun bí ti fi o wò gáàzù náà wà á gẹ̀dẹ̀ náà tutù èmi náà lánàá ṣe gẹ̀ tó hàrì bí inú mi àmọ́ fọ ní ń gá ká màá ṣe láwọn tí kó èmi ò búlọ́ọ̀kù ní tí á wà yòó lánàá ìjà ti jẹ́ lánàá ìjà yòó gan dòrò wò má àjẹ́ ń wà lánàá àṣẹwà ní ní náà direba an mace dazin ebo biya yawan da ke shi cikin kwayo ranar da jiki a yau mace ga ci da kata wunga ga cikin zamu ti ga su bayi a sha da kiyo a so da ya tuna inda shi mini ina ne shi lafiya na yan gutsun hanci na shirin wayi bainan nasi ala eti ɗaya a jina da tace zawan biyo wata fihim fi din wa ta'alimihim sunnatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ce ya ce lasmuna ya annabi sallallahu alaihi wasallam wuza e bogo da jika to kula le sawul ladina ya lamu na wallazina la ya lamu in ba zai je ilimi na ba zai je ilimi ga jiri ni a jiri ni a e bago zubi go ga e mi karu a jige ga university ne ne ga ne ja sali anu do to aga ne ngo le ne gwe wa ji muslimi aje man wajjabe ga di maryam ni chu uniforma memba ya boko haram ta ukali ukalita ne diga turfatu talaba ufe lakisa biya go na lakisa guta bi ngani ni aje ndando ti dabo mini zai ji be nazari ga wa lo university o ma lo polytechnic o ma lo theory ya lo ibata mukanta ne mukanta inja wa lo ko dókítà ce gani ni ga waje bukata ya ja sagale ja ndo ti biya transfusion blood ajun ga bajin ga gaskiya wa ne da transfusion blood ya e na so ko ga e jaji aramu kuri matsala ku mun mai tatuwa da mulamul khinzir e boko transfusion blood na kiyo mutu ajaramu wa je da trans ale ja ndo ti agun ne kan ni wace ke kogin sun yi gani nan da gaji damuwa mai ndoro a joya doktor ne zuga mani ndoro ndoro a jan ndole wa ajiye zai rayu ko da abuwa yi min na jeji min na jeji firgita nfe ga bu ga babo oje ne dabo na e ba wunde wa ga wun lu se bo nga tun lu mari ni wa ge ga ba doktor no ti o jo wa a da ba doktor ne doktor wuce mai kwan doktor zai musulmi ga kula tona dole ta gaje gano tunani a gaje tablet na gan da yi tirin kan dan bani ne zaki na rigin blog a sai jumace ko sai mani salama salama in ka ga ade doktor ne ne musulmi na babu da shi train no university guda ja no ne no sai ni ko ne ba abẹ́jẹ náà sun da ci dabo liyani wuyimi shan ita ifin jabu ke wato fato tana bayan bi maryam wuyimi shan ku ja jike ku ja lo musulunci in ga shi ofe tigi a ga kilawa ya tigi in ga yabo ne ka kunna wuyimi shan nan wuyin zagi ne ba da ka gade musulma yayin na gafan kisa ta ci asibiti ya government gabo ne mai dumuri in zaki dai lebaru mu wa magince ji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah midwife ne ja pata ni be no na cha pata imishan pata na imishan ji wanda na jinin a ce ga nan to waje da nan waje kandoro ta ga wani la la wannan gwa ya ya ya di dare nan na ga to go mun lafiya ga yin nan ya sunan wa ga su nan ya go nan la ilaha illallah je tiya je tiya consultant ti ya su gandan kiyo leboru mai gandan nurse je ni ade ga e ga kiyo a gaje kun a dai je ban shi na ne kima kila ce lati kido ne ga ya ga a kuri doctor ce jin nan daga kila da ne ta ce wani mun ne ji da ya Allah mu don ga jan ta mu mun maga ci ga be ji ga ji kiyo a ti a ma ti a doctor ne ci ka petition against not ne pata se na suspend for a while a ci go reconcile doctor ne mu bo nu nu ga mission ne ci an wo ti we ne ga ne àpò àtútù tán jẹ́ tàbíyà wá ń jìrì ẹgbọ́ ní gọ́lẹ̀ tàbíyà sọ́pàá ìgẹ́ mẹ́ nígbàtọ̀ kùntù ládàrí kàmákínà mùtàwádìí فهما لكل فضيلة بابان واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مفترنان من قوس ملغوف وشبات جائع ولسان عريان وفدية آن فإذا عملت الخير لا تمن به لا خير في متمدك منان اشكر على النعماء واصبر البلاء فكلاهما خلقان مدموم ممدوحان كن أتي tula da rika makinan mutawadi'an rayuwa babbe ne ga sai le tiyoye mafi dabiya fa kuma li kulli fadilatin babani ngo le ko ette jana we dadana na ngai koya falala wa khlari da al kibri an kafa innahu eje ba ti yele eje ba girman kai uwa cici la yastakillu bi hamli katifani e patiye zawanji kula jaba ɗaya girman kai ware ce ci buje ne tuyore kun fa'ilan min khairi qawwalan سيلو سيلوتو على خيري سيغا على خيري فالقول مصرفين مقترناني توكا غنغاني بيفي غنغاني ويلو إيماننا بالله بين ثلاثة قول وعمل واعتقاد جناني إيماني يي وندا ساكاني يي غوتا توغا توتون تو عقيدة وغاي مسلمي وانجي في تاغاسكيا وغاي مسلمي وانجي في لا لكونيشي وغاي مسلمي وانجي في لا مانايا وغاي مسلمي وانجي في ومبابا waci fiye wannan waci waka zara buka Allah ta budu illa iya wa bilwali da ni sana ce cikin waci ko to ya gujo waji gudu-gudu da ya manci wa shi bàbá ọ̀gá tu tẹ́ ba duwa yi. náà wa tu tẹ́ bà àdúwà agádẹ́ ìrà rayuwa tẹ́ ba zo bage ya gudu gbogbo bí yi. min gausi malhufin wa shaba ti in wa disari uriyanin wa fidiyati ani zane gadon ba yi ba na fiye wutun ba yi ba zane majaga ya guna fiye yi yanki ciki zane majaga ya fa na yi wuka ya fa فإذا أملت الخير لا تمنن به لا خير في متمدع منان وقالوا توا الخير قفي سزجما تبيع كيرك دانا إن جوبه يا دي شعرين فلا في أنا نور أقوى صادين يا مسلمين من الاتلقاطان في 55 ل 56 وقال ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني إخوة مسلمتي ودي إخوة لا توجيدي صلى أظن زكى حج لا تعصي ربك قائلا أو فائلا فكلاكما في الصف مكتوبان قال يتيتي وبابيكي وبيكيما وبابو أمبتك دونا كان ما يلفظ من قولي لا لدي رقيب أكيد wáṣẹ́ ìṣẹ́bà déjà agbọ́n náà ọgọ́dẹ̀gẹ́ títún sọ́kọ́tọ́ àríbẹ̀ títún sáà tí pátá káàkiri àyọ́ polisi pátá káàkiri àyọ́ sójà pátá káàkiri àyọ́ lọ́wọ́yà pátá káàkiri wọ́n sùn lọ́tọ́ ìjà mọ́n àmbá àti ìyàwó làbárì náà lọ́tọ́ ìjà gẹ́wọ̀ gan-an sai ci ga ga gawo ga ga na wasu da na waji gboro sai ci fari ya mi sai ci ga mi gawo ba duwa ya zanna wa gaga ba duwa yuma mi ga ba ga fara ya zanna wa gaga ba ga ga ba ga fara yuma mi ga zanna ga so Allah wa da kabarin musulmi ga gwanta ba su cho mi ga zanna na ga jihadali musulmi ya Allah wa ji sallah ga kafiri a ji sallah kiwa ya sai ci ya fari kiyami yo lan ta zuwa kada ma ji mu kiyami àníbi sọ́rọ̀ sọ́rọ̀ nígbà tó gbà tí ìjì fún àìsí àmì àtàkùnjì ọdún yẹ́ ma fari kíọ̀ àgbọ̀dọ̀ ètìyàn àmáàlìbì ewéwé àìnà tẹ́sàbọ̀ bábọ̀ ọjọ́ fi ma ń fẹ́kàwò bọ́ ma wù kí ọ an hayati yi àgbọ̀dọ̀ ètìyàn rayuwa bọ̀rẹ̀ fi ma afina kí ọjọ́ rayuwa tó daga fúnna mu lánàá fún ọtún ẹjì bayani

to zai tobo ni gadi ci ka zalika kuntu min qabli faman Allahu alaikum mm. a ti yeyo sai ilede ba wuya to ci ge we bore jamil zamana ka bi sukuti fa innahu zainul halim wa fitratul hayran kun hisa baytika in samita bi fitnatin wa tawaqqa kullu munafiqin fatani sai su sun ga sai ga gasa gasa ma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda don da ranar da ji da cikin lauka annabi ga man ka ne yumin billahi da na gaji imani da sai ci nan falyakul khairan aw liyasmutu ga da kuma musu e baga wani ki wanda da shi kafiru ko wata lana buke zanoci wata lana ci jiko ko wata yana ga alamin don don da tauhidi wato ga ga ba da ba wato ga wato da imani ba kaunuwa a maluwa ke kado hmm. ya zidu wayan kusu imani bi batun maki da turu fitina ga sami dambo fitina ga sami dan mace ga kurun ba jaron go kutiya a ku da ta waka da kutiya zuwa wu wallahi ga mu'minu wa dinu a ta so ki fari iyali na ani diga da zaba da duniya a wani inda Allah ya raka da mun muslimi a ga je ba ta ta tun wuje soki ba so ce go ga wa muslimi ni wuri kiwa ga wa mai musulmi ji wo kíwà gan yíwà bóǹbù lẹ́dá aṣíṣù kó wọn kí wọn kíwà gan etí wà gan fi jímọ̀ kan ọ̀gẹ́lá ní pátálàlà àti ìyàwó abẹ́ àjí ní ìyàwó awò kíwà gan kíwà tẹ́ àṣẹ́jì fún àìsí àìyàn ìṣúrò tí ó kéré wà ní láàrẹ fún àìsí àìyàn tó ṣàìyàn أد الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهاني فلا تفر إلا جلو صلقاج وداجي كو gato goma baba ga tutu wada no ga tutu wada to na kuraje an ne tarbiya da kuraje ga abin da kuraje da duniya ani sa san da muka kura amma ani da yanzu su mu da mu saki ani sa san ga lai sai na Wakil, Kabira kabirana wanda mini ba zanan wani sai cana wa yarham saghirana madamini ba ga najje to sai ya ta kan yiya na abu raira ma ju ga ni ga ni qulullah ya ji u hmm. ba su ko adwa su kula ne ni ba ne mu do musulunci e bo ni wa ba ni fa kiyamiya a ga gan nan wi e zage da aljanna a gan nan ya da nan ni mu sai ji wa ndo le ki nana yiri lwa deni ga wani ti dana ni asma'u bintu abubakari hmm. asma'u waji jira da madina amma to sun na ya asma'u asma'u wadun ga nabi na milalo musulunci nan ma daga makka wani waje hari madina ya gunga wa mu biya gonu da zan dubi madina ga yin ba ba bilawun gwaga ya gonu da lo musulunci ne daga asma'u noyoro asma'u noyoro u gwaga no ne da ko tarbiyya na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ga da wannan da tabiya kirkire annabi sallallahu alaihi wasallam ga tabiya kirki da mini yana shattu wanda ya koya alkiyami na sanan ma tabiyu ga ganin ga tabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin la tamshi لا تمشي ذا الوجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان لا تحسدا أحدا على نعمائك إن الحصول لحكم ربك شان لا تمشي ذا الوجهين gace zane da daga fiska gube tsakani ya halitta jona ma sharul bari ya ci man lahu wa jihani zane ji shari ga tsakani ya halitta jona zane da fiska guba na la su dan ahadan ala na ma'igi gaji zandoro a su zabe ni mana sakwaji wuna ma innal hasuda li hukmi rabbika shani ba ji lan wace asa dana wa fe fe pane ni to ce fun ya alkiyami ya bana to ce na ji na ga wayan da go wayan ne ga to ce gunja gani la bayna sahibayn namimatan ma. أنا دي قدائي كل جبلة لما ثاني يقول غزانا أنواع الجنة zandoci mai yawon zandoci wayan laza ko wata harabin walwali da yi fahim na go fardun alaika wata tusultani wata harabin walwali da yi sai biyayya ya manci yawai fa'in na go ya gwada jijiyana na fardun alaika wata tusultani farin zoro ta ciwon gogon jemi na walafiyar mace da kakunci da mai so ya ba lalaka wubi a mijin ta wada biyu èdè bàbá wa ṣìkẹ̀ dáàfò àyíwá àfọyú èdè ìnáwó wúfo wúgbọ́ ayọ̀nì wúgbọ́ ayọ̀nì akatafi àyíwá katafi kó dàṣẹ́nu wọn bí àyíwá ṣẹ́yù ba ìbà ya baba wè ọ̀fẹ́ ba ya náwó sọ̀kọ́ àtúrí bàbá mi só sọ̀kọ́ àtúrọ̀lẹ́ tẹ́lẹ̀ bí ga aloji ya abu babba wa ibn jawzi wanda ga ibn jawzi da mini man da kalita da yau amma idan ina so ko ba ta da ya ku da ngan nan wa ga shin da cin mu ga za na cikin koriya ne ni ne zan mutuna sai shin da yana ni zan mutuna ne da mina ma ku ni shi do da ya da labari ga man ta azu daga ko andalusun wa wa wa lo ko biladi ma wara nar ana ce kuma wucin ne bagdadi na mun na wajibi ko man da jiga tiya tun daga ko biladi fariso wuce wa ji kiyo wuce wa shi ko fiti wuce ki a gube na mawuci gadi na wani kiyo wani biyu mane ma ke fi jawo ga ke bin ya ji biyu man da ne maga ta daga ni ta ce wa lo ko makanan e ko ya ga ce da gobe mun ya ce gon ya ji ga ta hukun ka ku sai ki ma albarka da ka ku zai ji lo musulunci turi mun zo ne ga ruwa shi لا تخرجن لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحوشان ومتى أمرت ببرأة أو ذلة فارد بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران لا تخرجن على الإمام محاربا. gati ya gawa gurgushi walau an na wuro jirgin da mafurushani kan gayi ga gaza wuce fayi kuro wa mata umirta bibi da atin auzan latin kan dole magajo furgo dojin bidiya ko doji da bayan ceci nan fari fitini ka akiran gudani abici da ajino da ajino daga jin bidiya ba ma ji jimo ba ma bayan ceci ba ya bana alibi lasa a tare mafi lokacin ma fi yi ɗan zubi ga tagutu na naji tattaru tattaru na naji ya ya ya zai ya da hanya ya zuzuƙya wazu da kiyar da bindiga albaru wazu da ya gine na salu ba ta ne wazu da kiyar da zigarai gwegwegwe bayi ba na kile kan waye to waye dunar masu tafi muku wace miri ba da gale wallahi tallawa da makanda da. Mbe ci gan eh

agaga excuse na wey pharmacist di doctor ṣe asibiti o fail wọn ade nurse gan de midwife yẹ kọkọ nurse de midwife midwife ga ade jẹ òun sọrọ ade gẹdẹ ee ẹgbẹ wọn ní ma yi gẹsí agafa ní kòtò ṣíkẹ yẹ ṣíṣe igun mọ́nà náà sókún àmọ́ òdòógẹ nurse gẹ́gẹ́ de midwife ga gẹdẹ àkéèjé medical abúnà eh, medical lab scientist na fẹ́ẹ̀jì sàṣítẹ́sì náà laboratory àmọ́ òjò ọgbẹ̀ medical lab scientist agáhùn justice náà agátọ̀ microbiologist jẹ́ bọ́nà kọ́ sáyìrì nígbàwọ̀ ẹni kí a rí nẹ́gẹ̀gà ẹni medical lab scientist gáàjọ́ tó microbiologist jù rú àmọ́ òjò ẹgbẹ̀ ogẹ́ zanigẹ́ ẹ̀gẹ́ wọn àwọn microbiologist náà dole department which are these are specialized in biology nga ta ga mo fa àmọ́ òjòrè ẹzá kí ẹ̀jẹ̀ medical doctor lókùnkùn àjá anatomy àwọ máa jẹ́bọ́ na qualify ó yàwó jẹ́ anatomy na sọ́gájì biology tún lẹ́gbẹ̀rẹ̀ secondary school rá tí àgá mọ́fà ìtìtẹ́ ìmòjú ìjá àmọ́kọ́ ìpínlẹ̀ kéde ọgbọ̀n sí èṣìṣì ó rí tẹ̀lẹ̀ Ankara so ebogo wale gan yanda bata nga iga wasu yashi lafiya ya gutu ba ci mini yana igujin yashi lafiya no take kulkuwati imaniya tabbatar wajen yaji goyon musulunci sai ce lati rin na wani guru na ya kotu lalle mumini da kika mumini ta sai jiru shara annabi sallallahu alaihi wasallam ga laimi da duk mata yi bala ki ma yi buli nafsihi e da madami ne wala imani wa gumi asu ga waya juye na waya shida chuno wa ga lo pass e za wa ga yo yulu te wa ga yo yulu gumi ma ga mi ye yo yulu dana yulu ti je yulu jina wa ga wa azuma yulu ne lafi ma wa azuma wa azuma ya makwabci wa na tana wa azuma yulu tu wa ga lo fu do ma ga ma no fi ugun ga ya ji lafiya e ko wa yi yin no so ga wa chuno annabi sallallahu alaihi wasallam ga faman ahabba an yi zahza anin nari da na gaya ba wa ga ce ci lawo gaba da gaya nan wani yi duka da jana ce ci lawo da jana falta ce man ya tuhu wa wa yi umini billahi wal yawmil akhir za wa ci lu bai fa alkiyami alkiyami bi jo lu su mu ji man da ce ci fa alkiyami wal ya'ti ila an-nas alladhi ba yi ta yi mu ji da ba ta an ji jana ga wa ga a ji ha ba wa ga ji wato kwa to ta gida ya ko waga aga waya wato aga zahima waga ada waya wato ada zahima waga agorai waya wato jiki ma wato jiki ma wato an ki ba da gorai da jiki ma ani diga la ya zalim muslimu fi furati min dini malam kibda man harama hmm. muslim ya ko ke abwa wa da ba wanda ni ba ka gunda wa fi da harama ne ba ni ga nan ke ya da yo ga nan ya mu kai, wasu shiwo ya gaya shi ya tawo da wajiriyar wa tu makanta islamiyya ta waya firamare mai sakandare ne ya je zaguta gutu a ƙura da kubiti ya je zaguta ba a mabulu gulmaran domin zai lakayin ba ce layan wuri ya yi ne ga fiti na da kin a gaza mini gutu ne ya ce ƙura da ta ga zaguyo ko zaguta ba na wani mabulu gulmaran da omzati lakayin ba zuku a gaza zaguta wu zaguba abin bitu jage zaguba makanta ya mutu a gya makanta ne zan do ci min zai ke fiye zan do ci ga bitu da ba do ci ruwa jino ci ga idan abin shi shi mana ya ji ba ta mo da ya shi na wani ciwo ga zero no da hadisi ya a haɓa yu za a zane na zai da falsati man ya ne ba man gina hadisi ruwa na alima muslim ne ba min yana lishi lafiya na kaful aza gaji kuma gaji kuma gaji bi na kuma ilu shujin adalci ina ji annaka khalifatan fil ardi fa kun bai da nasu bil haqqi yau lafiya ni fata ce ki babba hukunci tsakani da hanyar da gaskiya baba akiye jiwa yaya ko an furta ko wa ahli ko mun na ra ko da ko mi da ya goci ta ke sa da zani ji da rono yin ji ti go lo da ji ni wa ki

an yi digital ilayi aji ba ku ce ga tiyani ba ga na tsari da na sauran ga wasu zama ba na wani gici jirin ji kaza ji kaza dole ko an ne digital biyo wacce a ke wugar da su ya ce ci wasu wuce da su wasu ebe na so ce yuye ebe ga kuga da da nan mutum dogo wadda nan dogo so ce ciure da su ce ciure ga ce jigiyo ga ce gobe lokacin wacce ake biyar kuma hakiye yi wa yawa ya ogaje mi gani fe jin adalci ne ga man kana lauzo da ta na je mi kuba nan ko yin yi na gani nan fa ma a ila ahadi ma ja a ayu da kiyamu shi ko ma ne ko ta fa da ba da ne fa ki ma bi fa ki gafi na kuga mu ko shi din kici na ni tun kuwa na fana da na da na lafiya ki kikiyo sai sai na shi wa mo ki o je kiyo wa mo ki o ki o je kula ne ga kiyari nan ko yawan bai wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ko ye ba ga sai daga sharri taji ran da yake a shawa daga sharri taji shi sallallahu alaihi wasallam ويدمنوا لستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة إطايا وطوا أن يعطوا الجنة أرجو إذا حدثتم يقاعد يقاعدون بمنا وأوفوا إذا وعدتم يقاعد يفعل ذلك لشيء قال لكل جنة إنسياسة يجعل لكل نوتي يشاء bàbá ẹjàn àlìkọ́ọ̀lì wọ́n ṣá inú ẹjàn àlìkọ́ọ̀lì wọ́n ṣá títí ẹjàn àlìkọ́ọ̀lì wọ́n ṣá jímọ̀kántẹ̀ ẹjàn àlìkọ́ọ̀lì wa iza tumintu amaga amana lawa au a amana onti gotwa wa khuzu furujakum yugo alfore je tsare ga da yaci mare yabo nan go ga da yaci be mi ọ jiwa le zamu jiwa ya shi wallahi zamani annabi na sahabin lokaci da buga annabi ko sa da gurmu wazu na, ko sa ugan wele le galle mun ji adakai rukuni are rukuni ya gbe lo tiwe ga lanu ce dai tiwe mu anaji wallahi la zarto ga le be mu ina la darabtu ru qawl bi sayf wa da wai ko wa jawu jin fauci da za a da ju hadi kal kal ba ta wuri gwan gwan da mun sai sadu a shawal la yamba kwani anabi ya taje bu da ni girati sadi ya ji mamaki diga sadu la yamba ana la aghyaru min sadu wala yamba ga sadu wallahi wa yaru min Allah ma la yamba wala Allah ọ̀rátì gẹ̀gẹ̀ ní báyìí ìdánilẹ̀ ẹ̀dẹ́ ìtì omi sáńdé ní ọ̀lẹ́gùn gẹ̀ẹ́dájí ilé ọ̀dẹ́ ìtì bẹ́ẹ̀ jí ìlà yìí ní ọ̀lẹ́gùn gẹ̀ẹ́dájí wọ́n lè mọ̀ sí ìbàyìn náà wọ́n lè wọ́n gẹ̀ẹ́jì náà yìí láfíà. wọ́gùdù ọ̀bùsọ̀rọ̀ kùm yẹ gájì ẹyẹ èjì wọn dán wọ́n dà tí mí sáńdé ti lè wọ́n èṣìyẹ́ tiẹ̀ mí sáńdé tó ọmọ wa ce ga ni kulli mu'mini ne gudu ni Abu Talib wa yaqulu furujahu ga mu'mini ga ne ya wajen ale ya shikin amma wa farja sa wa kufu aydiyo ma da shi ga da koyo ne ga wajen agwo wadan ga tun da yano agwo wadan ga kai da ji zoro agwo wadan ga wu zaman agwo wadan ga dan kata abin ke wani jiya tukar rumar goma ba wani ma ji biyar ma su a maga yau kan nasu an kaji da nasu da dala wani um mini ene ya ji cike shi lafiya be nan gayi godiya ni sa sallam ga إن من الناس مفاتيح للخير وغاني يكون شر حديث ابن ماجه غاني صلى الله عليه وسلم غاني زمني زايو لاندي تي جي يكون غاني يري يكون ولا ليري جي جي يكون جي لا شر تشو وان من الناس مفاتيح للشر مغاني يكون الخير اما دي زمني زايو دي جي شر كو اتلاكي دينا اتلا ليري تشو fatuba liman ya Allah mafati alkhair ala yadihi ya mafati na aljanna dana sai tawo da tabbatar ya zalun sai kiga ke ko biya ne da ta gugu wuce ce kun shiri wa wailun liman ja'ala Allah mafati ashar ala yadihi ene wailu muluri tabbata ya zalun ye ko shiri ga da gugu wuce ce ko shiri na bani shi barin ta ga ashara pata ikafiri na ajina ne da ashara ide yan bidiya

tẹlẹji bàwá àníbi ààrẹ àníbísà àtọ́ntàn ǹgajẹ́ àdífis nínú àbí dáúdà àdífis yẹ́tọ̀ àríkíbìnì ṣáàbì ǹgá àdífis àtọ́ntàn ǹgá júmà zàkàmẹ́ jí wọ́n zẹ ilé jíjí máa yá wọ́n bìrọ̀ tó mọ̀ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ ilé jí máa rẹ̀ dẹ́bíyà mí ne na ní ṣe láti àdó tàbí pẹ̀lú rújì alẹ̀ tí fi àdó ìmú tẹ̀jọ́ kọfù mini yana nishi lafiya a ta haji zaga haji zaga ne su jini wani umarci individual ne jiza ya da government ce jiza haji lóòlé ẹzáwọn bá wọ̀gẹ́ ìbí láti gọ́ọ̀gún ti bàgá lóòlé ń ga pàtàǹpà fún lẹ́dà rú report wà lé nà àdíbi ń bá nílé lọ́ọ̀bù ìyáde ihu comes to equity must come with equity tí ó equity must do equity zanigẹ́ wà á dé sínú You come to Lukutu, you must come with clearance. Wọ́n lè kó wàhálà gbazú. Wọ́n lè bá ń sàánú ọ̀tún gbazú kó. Tàwọn ti gbọ́ ọdún bẹ́ẹ̀ dẹ́sùn àti ọ̀tún. Ọ̀tún dé nàìjíríà ọ̀fẹ́ kankù. Wọ́n dé kankù ọ̀fẹ́ olóko ọ̀dọ̀ rẹ̀ nìkan ìlà náà gbazú. Wọ́n wú gbazú mi ṣe gbogbo ojú ká àmọ́ ọ̀sán mi kàkó. Àwọn àbẹ́gá ilé ìfi ti ṣe ayé tó kàìlà. Àmọ́ wọn ni gbazú mọ̀ gbó ga. Wọ́n dé kí kawai bayan kanta ba ko shigo wutar ba mata cikin waye hankali ga haru ari kagun ka loji loji loji ta wuta inda shago luwa inda tumba ko ya wani da asara wani ga su iya ga su da rafi ko an yi yau ne tasbin ya rubu daula ya musu da mun zagaye kuma a wajen wani ta ya zagaye yi ma abubuwa ba kai da lajiyawa kula ruyawa umarci da kyaju umarci tabbatarwa a gojin kulala e zaga zaji kazafi wanda yau yaji zaga kazafi kayi zagi da shuce ga zaga egiye ciwo egiye ciwo da gaba da daula ya musu jiga da wala da laji wula tamamin kagun bebe rikuni yan nau da zai ci a cima wani to kowanne maga yanzu yau ga yanzu za ku ya zane zagi ganju àti ẹ̀tí ọjọ́ ọtí mọ́ a ní tòun ọ̀yà ìlàjì náà bó ilé yìí ọ̀rẹ́ bá sájú òun rẹ̀ tó. àlàálí mo kí ọ wọ́n lè fìtínà á nìkí a ní kílà fìtínà nàbí ó ní tara. mini yana niji lafiya na zuciya buya toci shukru ni'matillahi tabaraka wa ta'ala toci ga wa yasta'adana rabbukum la in da la sai ya gaji ya goya wani abi wala in ka farko ya maga ci ne mai ce ci wani na zabi da shi da zabi ce ci tare ce ci ga وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاك الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شجرة شجرة مثالي ya ƙariya ta ya ji na ciki ka na tsami na san mutum na wasu cikin lafiya a ji da lafiya ya ji ya ni kwaro ga zami kuli makani ya zuki ba kuwa biya daga zaren dundu to gwaro to gwaro to fi to ki fata ya je ni caji e je fi a ji lafiya e je fa to ci mai lafi lasu faka fara su biya alumin lamani ma su ci jiya na ajiye ba su ci fa za ka allah wa yuba aljuhu su ci fi lai wa wanda ya fa wani hauki jirgin biya wanda su siyasa ko yi ya kuma wa ɗawo ga zaman lafiya ja sai wale fitina ye ya somaliya ce wani a kiji wani a sha ne ce ya a ga youth na youth na gurupin jajayo ne ga gurupu jajayo ne ga gurupu jajayo ne ga gurupu jajayo ta oje titi batampa zanne ga wu zanna zanne wu zanna zanna kidnap zanna zanne zu zanna zanne ji tilawa na zanne ga police wewo zanne ga soja wewo zanne ga minister wewazo zanne ga retired officer ba ta ga ta bi ejore wuti bi ba ba bi kida yin gida na ma bi gida ba ku na bi kida wa turiya tan ji baki wa bi yi yin tan ji baki wa bi kida rasha ba ni kilo ti ba nan kamar lafiya ne ba ni a bi ka yi ji a ji na daji refugees ta ne nishin ya da gigancin wunde fa za ka halar libasa ji wani hausa ya ci na wallahi ne ga dauni ni bai ji su ganin amma bayanin nan almost kayan nugu a takuta wanda ke wanda fi su ganin da kula sai ta ni wa jiyayi land masu cinare zana nunu zana zanin za zana cebo nunu cebo iye je gire iye je fire to ta ni wa jiyayi iye lajiyo iye je fire wallahi tallafi tana dabi wo ga zagun lapan ti odo gon tan doki ata to mo ni wa kina wa le abero ga o mada gun e o ga pa si ni wo masibo re wallahi tallafi to age galu wa zanu ti o di sif mo zanu hayya la jihad la ilaha illa allah ad-dawla fi wajlala ta ji kun ga masiba dai zanu ti ko jagun ala ba ti lo ko ga de ko lo de lo wa abuja e ko ga shishi lálọ́jì ló ti rú ìwọ̀n láti orí ìrẹ́lẹ́ ẹni ní òde kó ẹ̀kọ́ tó ti láti orí ìrẹ́ ààrẹ lọ́jì ìgbà fíjì حديث يا الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إيه بطل يصير كي يفتنه ونصونه ونطلع عنه. قال qalu sahabe ga na'udhu billahi min alfitan sahabe ga tsoyaci ya batar da wanda fitinare ma zahara min hawo ma batal kullu sunna kullu kullu kaga kaga kofi dan ba da jabon no banin nan wallahi gan soja shago ga masiba mai da masiba ne ya to da wuce nan amma ga ya zare ga kara chile ka un ga be to office the national lobo da ne ga da ne ga da tete panel juna indaki e eh, gogo da do chuga kare ga badeja pa te gba to coach with the badeja o san oda da bu yo so ko yo masibe da da nan da cire ne ba rufu da jashi guje kwata ya bela ku tiyawo ne ne kuje da jayi masibe da da nan da cire zan da ciye je kai zagi ko kwata be yo ya ti bere fiye yu be yushi yo ne za ta kici ne mai nore zan ku ci yo shi ga masiba en en mu ja idu ne je ji maduguro ne ya ji papa ta ta gba su kwa bila su kwa sọ̀kọ́ àwọn tí ìlà àwọn ọlọ́kọ́ta ìlà ìlà ìlà ìlà ìlà tí magana fi fitina bá na gan abuwa ni wale fitina ne wallahi wale fitina to gan ayi gan enugu enugu ni sáàrù àti jẹ míṣàlú ojú míṣàlú ti gan boko haram yẹ orúkú pírítẹ̀ yìí náà lọ́gbẹ̀ká àpapọ̀ mùsùlùmí yẹ kí ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn yóò jẹ́ ìyẹn lẹ́nu bá

dan shishi ya yawon fi da kiyo da balayi ma zanwaci ne ji da jihari ba ba ta a wari shi ba zanwaci a wari shi ba ji lafi kiya ni wa ko jama'i ya gogo fi sabi lillahi zanwaci wani da to amma ku a sai jiyawar ƙalu littafi ne ga ta alumu ya shek ko na bla ku zai jina page 17 قام في كتب المحاضرات أن رجلا كان يفتي كل سائل دون توقف ngaje ban da jabo gando no raju no ngeje ya kan da to to ya fala zalika minu ji eji me tube zai ji ka man fa ja wa amro a to ba ida da ida da binahti kalimatin laysa laha aslun hiya al-khufusha a ce ta kalimar da ta kalimar ke al-khufusha kalimar ke gularatu ba ne duka man fasaluwa na man ba ke ya khufusha ne fa ba lal bajiha mafi ta ke ya zuni kan ya nawa sabata fi sabat بأنه نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن يهوتي نوصي يقول فشاد أنا فا يقول يوم ويا كسروي كي يمم إذا كلبت الإبل أخذ لبنها وقال شاعر اليماني وقال يقول وتي أبكر أكون جيونا والذين أكون سسروي حتى بابنا جمن أجيني قوتين وتكون كيان يمنبو وانا فتاك جام لقد أكدت محبتكم فؤادي كما أكد الحليب القنف شعره قام ويه

kaga ga ko kan mu wa kalu ga kazzabta ala wala wa ga da suke zane bata wala da nabi sa su ga su ga da nabi da ba mu ga ga ga ah, sha mai ya jikiya zo kuma ya ga ake je zadebo wa ga lolita atalu ya bakra mu zai diga da pejin ruwa minhu alharu shamsu bin razi shamsu suna sayar razi na jihadi 887 ya after hijira after hijira kana mina wani wa kana aridu dawa fil hizbi wajen ga hun kuka za fiti hun kuka za fiti ba kaza kuma jini daji kaza hun majika ga to ga fasta zaman na su zalika fajila lahu majlisun min jihadi ila ga a'a da yi. guda ta majin na bata a cikin to mace ne وكان من جملة ما قيل عنه من يبني من ينعجل فوز ناقل هل ورد النص على أن المغربة تقصر في السفر ولا عديد تبدا برجع يقصر يسال مدن يوجد وقت أنه يجب مجاج واقع يقلل وديها قلت عليه نجبا نقول لكم يزعير وديها جديها نو daga nawa guje owaga kasu ya zala magari da wani man na gani zuku daga nawa ga unga ga ga unga ne yana ba dole dole na ungu dabo فقال نعم ايه حديث جاء ذلك من حديث جابر في كتاب الفردوس جابر الناس الزمرقندي حديث يا جابر ده ده لتاس يا الفردوس يا عبد ليس الزمرقندي مجلد بكر عنه جيو قول يكم ابي توجي باسنا وجيم بعد كتب جو so je lu fe diga da ngoto waje hadisi be na zo hadisi ya jabiru wannan mun fito ne àjẹmọ̀ ìsájú lọ́dọ̀ ìlàjìdá yọ́dẹ̀ méjì àjààyà ìdájítà àti àjẹ́ méjì ó ṣùgbọ́n mọ̀dé méjì pẹ̀lú àtúgbà rẹ̀ ní ní àgẹ́jì mẹ́kàtà tí ọ̀rùn bá mọ̀dé méjì làdó òmùlá òun ló àdí ti jẹ́ kọ́sù rẹ̀ mẹ́gẹ́rì ńgáyẹ ti jẹ́ ńgáyẹ wa lọ. lọ́dọ̀ ẹ̀rẹ̀ akẹ́kì ní gẹ́jú kó. lẹ́yìn ẹ̀dùnú fi ìdáyìí kàdídá pátá bàgán lẹ́yà fẹ̀kínà lọ́wọ́ fi ìdáyìí aga amma yi duk ba ta yi manya fa fa kala ga ngo joga zan wace oga ga gaskiya ta wace waje ji fa kala ga likitabi samlakan ji haza salasu nusa litafi hajin laifi samlakan na nusa gutu jo ade ba uje ba shanguta e ji shanguta kubra wa wusta wa sufra ajen ci kwa ajen ta ta made ta dangi wa zal hadith fil kubra hadith na ma kubra saboda ولم تدخل الكبرى في بلاد الكبرى تقول ملاك بلا هو بọ́ọ̀lẹ́ bọ́ọ̀lẹ́ ẹwọ̀ yóò náà wọ́n gbọ́ gága gara ibu ga wázà wà fílò sókè wọ́n daga náà tẹ́ ìjọ lówó wọ́n jẹ́ àjá àjọ́ ìgbóṣùn lè nílò toboto ga ajinya rayuwa za wanjo eno ga ene ga je folela ne je sunna doku ya ga je nda kondo ci na uyi man wuci ko ko wuci za wuci ko yaso te balu na ka ga gima ta gimi wale sunu ga multiply bani sana te ga abba sana ga baba sana ga baba wuci ko sana ga alaini sana ga man ba ta zai ga sana ga shek ba ta zai ni magari fayo

muhammadu ahmadu mustapha mayi hashir akib nabi rahma nabi tauba ba ta wani suna nabi jinna na ya ne sa kuna gori tattu da sunani ya gogo ya zubu ga wasu wasu ne ni ke ta rudo ya na make na mai sifatu na yi kuskure wani lai da suna wulusna fadu ungu ya ta jesu na ja ta zuna ba ga jiwon lu ba sai ta ruwa annabi ga inna lillahi fi zato ti sunna is 99 shi su caji ni man ahsaha dakhala jinna kile kawai nasiri ya makanta islamiyya mu wado egiye la ko ni wato idan wuta rububiyya asma wa sifat ina asma wa sifat ne word asma underline to asma ga do ba ni ne ji ji ga ji ya gari ne maga ya gari sani muka yi tattabu yin yin gari buga ne wani lajiya wani ko yanzu a tarin ya abu zai yi danganci wula misali ya man doki ne ugar da gas ugar yi nora ɗaya ɓashe na ginwi mukatil ibn sulaiman fa innahu ma ilmihi butuliya bi shay'in min hadha fa qad qila ga innahu qala saluni amma dun al-arsh wadda ga al'ada kika kwaji ke nan gafi fata ke eh <laughs> ga giya ga ga da aina ma'awun awun namnati e eh, zunge zungi babu na no ga gigan fasa ta wa sun wasalu wa ta ya ga horo jaga lamma hajja adamu ka kuna ni bi adamu jahannam man halakara sau biyu mutu farka da yóò yé wọn ajé kai Allah kiyaye jama'a gaskiya fi sabilillah e daga ti bikin gagan ya ti bikire e bona anabi guji gai masu alayhi salatu ga kullu bani adam khata bani adam dole ci bici wa khairul khata'ina at-tawwabun sani majala kai idan da zai ci bici ga zai je ciki ne zai je ciki tuba ne zo du ga ga police bata soja bata sai wuji bai bata daga su ko da ne titu ta ci bata kafira ne na jadi ne annabi la ya yajri man nakum shan'an qawmi ala an la tajri ya gode zanu ci je don jadalci zanu to tuno yi to kafi na wadda to wadda to zanu ciya wadda to zanu ciya hadis ne ajalla wadda to shiro to kila abu dal ma hadis ce ya ne la ji da ko yi ka ne kai magu lo to ga hadis wuce an yi wad kila abu dal dan bi da hadis don kila ko fa yake yo ya kubura e gona ne diga al khawarij abu dal hadis khawarij ga shi je yi no hadis ne malaga khawarij ki yo ai ka ki ne bani gado chagoga gado chagoga kile nikali nde pata kafiri ayo law ya pata kafiri ayo dunga kila ure juku migere mazo law alam tara ila alladhina yazumuna anam amuru bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tabuti e wa kurole ewa ga aláwọ̀kúnta ló bẹ̀rẹ̀ sọ àwọn òrùsí òrùbá kúntì yá lè jẹ́ wà lálọ́ ní ọ̀rẹ́ tó kí èdè kéèsì ó jẹ́dà kò jẹ́dà fáìlì na á ń yẹ tàhá kan rán ilẹ̀ fáwọn agájí òyìn àyè bá wọn tó ìdòwúrà yẹ̀gbẹ́ yóò sàkókò ìdòwúrà ọkọ̀ tó ní àlàyé ta àwọn yanzu ga zan duwa ni gaje ya guji ko ne gini nuno ne ne kuskure ne wallahi man na ji mai gaga zai fata nan mi ke do biya yi wuji su nyawo ni zuguba amma ji ya nan a majiya bai ne yi su ba ai wani miji ji bai ne fata amma ji mu wuji wajen adini a nabi sallallahu sallama wasallam al-imam abubakar al-ajuri wa gali ta sunu ka ce ga akhlaqul ulama'i tabiya shi yamman da 53 babu awsafil ulama' الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة وقد بعد نجاكين سيفا يما نيسوية تعام فعلي لا دهين بناو في الفاليسيانينا وقد من سيفا يما مواقب يما سيدين لنا وإذا سئين أم علم لا يعلمه لم يسيا يقول لا أعلم هذا جمان جاء من كلامه ويسوي يوم عبد الجاه وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يولد بين الناس الفتنة يستعفى منها هذا يمنجر يكون المسألة يبدو المسألة لكتن وعمر كتن وعمر ما يجعل ما ي ما يكي يجعل يجعل يجعل يجعل يجعل يجعل يقول إن يفاتر كتن وعمر لما قاعد يأكل لقوع ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفة ما يقول مش عارف كيف قاعد يجعل خير يقول أنا شبه كيف كنت يوصل قاعد يجعل ki hukunciyan minista ne ki hukunciyan lauya ne ki hukunciyan gabangawa jiga gago jiga ki arkanun islam wuya ki arkanun imani wuya ki maratin ujini wuya ki shurutu la ilaha illa wuya ki nawakidul islam wuya ki rike wuya ki rike sunna da bidiya wuya ki rike shirka to da tawhid wuya ya kai ki rike kamul bi ba ji wuya wuki bari na sallah wuki ya kyawun wajen wajen kiyar kwa wa da wakon ci zaru zanen zan su kima ga abu rukunin ciwo ba ga jiru ga ta ga iya ta fi kan kiyar gini da jika sun dole wani da kashin wani kokoro to wani kokoro wani hasi rukunin ciwo sai zai gasu ba ne wala akwata wani afta di mas'alati fa'alima nau akhtara lan yasan kifayar da anha man mini sifa man kirkiro man in ga farta waya wajen ya ci da ciwon jiya wayar su mu ga ya ci da a wajen jama'i ya ci da ga kano imamu abu a ba ya da fiye yi ga gari da nake suna na tun yi ga ya ci biki وإن قال قولا mimma huwa ala wa minhu aw منه dunahu fa alima anna al qawla kadhalika raja'a an قوله daga mini fifa yan man kirki ma e da gagagan e ga wuce mai kuskure da na maje ilimin gona ko da na idoshu ilimin gona ko da na wato kun ilimin gwana wa na wuce wani kuskure da na wani lako zamanin sai na murna ala da na jirgi ne na gudu da kiwa allo biya na gudu ya ji zaune shi da ki sai na murna sai na murna da na wajen aiki sai na yi a rajin aiki wakila ya jaji ma ga ali sa sallam ga ali kana jiki la huta yini da wuce je ma na yi ka ga dan sai da ga ali da ya mafariji inda su abdullahi ibn abbas lo ba wuce da ji munazara bi ayi ina ji bayani ya nan izza almost 40000 hadisi almost 20000 hadisi ali kira ayi ruwa ne bikin ne ruwa ya kira ayi ruwa abu hassan alashari wọ́n ji tuba daga akida yana shayar a wani hmm. wani ta cika ga jamajo akida na wujane na wuya zuwu ko? umarci bikili a maye na igeni na zanebu wadda ne bi tuba alimamun nau'u kanya alimamun nau'u jihadi bai sabon mantunan kusa kusa ba nka littafi da kiya akidin alubai tuwon jama'a wasu jiran ji a shara ne gan akidin a shara ne ga su ne kuma littafi a imamun mazin ne mun turba nan in yawon jimon ya yana da kuskuru wani littafi a alisarar kuwa fiye kuma ya mashiru da hasan a sannan fi ta ake akinan imamun nau'in hasan da kyawun alfiya ɗaji makanta alimamun nau'in dai ibn al-tar takuru ku da yake ne mutum ya ji bayani yi nan wani ya na yanzu yin yi ya kuma mali ta taka kiyo da kuma ruci na a shekha abdussamad ya gana wajen akida ya tijaniya ya gowo amma nuri tuba nan wata littafi ka lissari su zahirar suna zaji wani bida wani ya zuwa shekul ibn kai ibn kai a zuwa dogon ibn kai musu tuwiliyo sufi ga ibn qayyim ne amma ibn qayyim su sufanci wani ga ba alkati fi shafi ibn qayyim jeje ba ne ibn qayyim ga wala kad jarrabtu hadha kullahu ko wuce kiye ne ba ta yi sufan da jannani amma wuce ku ja ko ci yau ba da ibn qayyim ne ibn qayyim ji tuba sufanci wa bayani ji ko to ma Allah ya ko ko mun ci na ko ko alkati ga da ba a ga man yi ka ka ka ka ka ka ka ka kayan ayyar ibn abdullahi alkalmi wa alu alfatawa jaliya mujallaje mafari ya mai iya na jini yi ki ayyar alkalmi gan ayyar alkalmi ya dai masala na ji an wuce tsaro a cikin kurkuku ya ji wani amma ayyar alkalmi ta kuna jin bayani mai shaji na su matsala wajen sabani ba ta mawa tuwa ji wata kasa kana wata jama'a ne da gani na fi shi an yi an yi mun gaskiya yau sai zo ga sai da ya dagi fatawa ga police ba ta yi kafiri soja ba ta yi kafiri lauya ba ta yi kafiri kaza ba ta yi kafiri da su zo gudanar su zaci ba ta yi kafiri ila ma jin ma goji ko da nora uso goji ila ji ma dan we fe juma ko ji zuwa jan sha jan salen juma ga ga ga ne ba ta kuskure ne dole ga dole ga ne ya wa ma kibo a bayani jiya da gaske ma da gaskiya ce ne wani jiga wa ga kibo ma ce su sun yau wai al-imam al ga wa in su ila an mas'alatin istaba alayhi fiya qala fa nuga yi amma ji man ga yi masala nan bai ga wala je tijara ko ran ki da ji ba nan ci wannan me takallaf mala Mana mala ya takallala ne ko mana ya ji wa alayhi in na kai nuke nuke da nan wani kiyan wani karamba ya wani wani fayyafi ya kan ga aji kiyo an imam al'ajiri akhlaqul hmm. kitabu akhlaqil alim al-jahili al-muftatin bi ilmihi ga tabiyan man nake yi jahili yu ma su cikin nan ga mini fi in su ila amma la ya'lamu ani fa an kula la ya'lamu alaji man ga yi nuke man ya ga ga mi ga ga ga hata yatakallafa ma la yasawu fi jawab ata ta yanu da jawanun ga ya saku in alima anna gairu an kawai musulmi na minu nga yoga zan wace wa ji musulmi ya amfani gawi kare a haya ta wani wafe da hotun da wuce a jira rayuwa na wafe ba da ku fama wuce wuce ku fama wuce wuce wala yurshidin nasu ilai yana alima anna wakala ko wala yurshidin nasu ilai ma ga da ga idaji kafin man kamar idaji kafin kamar da ta zo ma'ana in alima annahu qala qawlan fatubi alayhi wa sarat lahu bi rutba inda man jari lahu thumma alima annahu aqta ani fa an yarja an aqta'i wa ka kuna man ga gajiya ko shi ma dogon nya ko shi dogon nya ci bicina man ga goci kan wa dogon nya ci bica e ko daraja ne jahili je layi na fa yaddu bi nafsil al-khatri لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين يقول ما تنجاد كيمو يبدا يكون يكون يا علي تاجو ega karshe i did not la i did not la al qalmi bi شرح نونية الشيخ عيد في page 88 يقول أستغفر الله العظيم لكل ما أقطعت فيه وذل فيه لساني أو قلته متعمدا أو جاهدا أو نافيا في السر والإعلان فالقرض معروف ولكن ربما خفي الصواب على بني الإنسان أستغفر الله mai baga fara gangan al'azima ya kulli ma ya tuna wacce na yi tunkiya zunubin dondona afta to fi wadallafi yi lisani yi na ga ci biki yin tarau ma da kuskure na a kotu ko mutan midan auja gidani ko ya nan ga da gigange ko ya nan ga kuma ji jaya tuna ko ga ga wuce wasu ga kuma ba فالقصد معروف ولكن ربما جيجي آدل ba yemu ene genu ene we genu yo amma da kan wace ربما خفي الصواب على بني الإنسان يعني جيجي كده ولا صد عني كان وشي شاب ده على لك في جاب ولا قال لي في شارع ده أنا رجع شيء بسيط يعني بسيط محاولي يجي مكان ثاني يجي له ما يجاب 就全部转那些，他叫们，做交易那些，做交易好的人，如果做交易的，做交易赚的多，好的呢，因为大家做交易，你那个肯定要赚钱嘛。阿訇阿訇，我的阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇阿訇，阿訇 تسمع بعد المرجع للسلطة ويعيق ويتمعون بين عمل يعني نصيحة وإن شاء الله الكريم تكمل إلى الزمان يا ربي مالا إدريسي إلى ابن غايب لقوته ولا كيف من جار المقولة إن شاء الله الكريم عبد الله بن غايب لقوته إن شاء الله الكريم ببياني شو إذا من الحمد لله أن خلقنا مسلمين وفطرنا موحدين وجعلنا من أمة أشرف المرسلين إن هذا لفخر وأي فخر إن هذا لشرف وأعظم به من شرف ومما زادني شرفا وفرحا وجدت برحمتي أبا ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صدرت أحمده نبيا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مستمرة على الدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام وأفضل الصلوات وأكمل التسليمات وأجل البركات على خير البريات محمد أفضل مخلوق بالأرض والسماوات صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا ينفصل أولهما ولا ينفد آخرهما وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته وسار على نهجه إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين أما بعد فنحييكم يا أمة الإسلام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام

ينتجون الحق سكيرا بورو نقد يدكيان بشي من في قمبلا يفرج الله سبحانه وتعالى جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت أمة منهم لم تعبون قوما الله مغلقهم أو مؤذبهم عذابا شديدا أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يظلمون ولما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإن تألوا من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله آية غني من نجي ولمن كراتنا حالنا مسلمين قد حالي يجي تيجي وشنا na ma dai zango ci shi na ta fahimta ni ila na la na shaba na la to o wasu a da mo mawai jana zango dole na kake gaskiya in ji bayani gaskiya kaca ka ji bayani gaskiya mu a ji da shiga ta fitina na gudun a na la sai shiga wani kalat ummatu kan yana fitina da ci sai da bani isra'ila na dole na sai hmm. ce ya bayani na nan wa iz wa annabi muhammadu ka qalat ummatun kamina al'umman da shi zai na da zan da shi zana ja ga ganna da yi na waza ke da shi ganye na shi lutsu da je na la da bayan sai shi bai da na ya lugware zan da shi sha ba ko kayan ga kila zana je ji wazun ga Allah ya da je na mafitina na lugo na a ce ga ga gani masarin runa kila ya ce ji wazun yi masarin runa kila ya ce ji kauman jama'i wazun Allahu muhlikuhum jama'an ya Allahu ga admitina ya ga da jawazun kila ya jawazun yo aw mu'azibuhum ko kuma jama'an ya Allahu ga ba ka ta wani na kila ya da jawazun yo a ga yana la ya jawazun na ma'adiratan ila dukun wa la'allahum yattaqun ni hmm. wa ka jawazun nan mu kyau ne ya ta Allahu

wai laye duka lafiya da ware dole yi gaya da wangi jire ina zai ko suna ina zai jagwarar yi fitin nan na ga waya ga wangi sai ci ga falan ma na su ma ruki rubi kami na man na shi ta gaskiya na da gaskiya ta zai shi ma ta yana na su ruba ta halittun da yana sai ci ga aljihun lalabi ne na auna ne su man wuce na ji ika jiye na ala edufe lafiya a dakin wa na ma ala o gamu ya ma wuce na wa egwa gani mu cira ne yawo egwa gani mu cira na ila abu da nawa an je ina ladina yanhauna an yusu sai ci ga wa hadna ladina wala mu da shi tibi na ku a ci ji tashi hankali a ci lafiti na shi be a ji kwambin shi a gaya shi ya fetu lafiya ta a kafi shi yiwuna a hadna ladina wala mu da shi ji zalunci na muyamu Allah ga muyamu ya ga din ya ga da bai a ga a ciya ya gona tun da jin shi na Allah sai na falamma tau a mushi na jikin lutule na ala ga dai tsano a a gotika amma mu anu ha ya gowa na jana sai da mu ga ga khalidi ne rai ka ga asara ba ta ga ya gobe sai ci ga wuce ka ba gaba wa in ta'azzana rabbuka sai ci yawa annabi muhammad aniya wa izini ji ke te za mu ci na jingala ya biri da na da gwaji shi na muji ba gaba za ba ka da to zuriya na yi gabe a matayi bayire abona na ya ba sannan alayhi man yasumuhum su al'azab ni ya tu da yi fiya na shafe ya azaba je jenari da kwa alkiyami no to wani da wani ga kwanci kwanci da talanci na cutan fiki na gaiwa annaki da wani ya su suna na ya mai yi bayani amfani na ma cutan da wani shi na shiga da ilimi gwargwado na ji bayani gaskiya ya da wani na eh masu gwagaya zai shi manga na gurgasiya zai shi masu ci ta na gurgasiya so ki ruwa da wani ya gurgasiya ina lai shi aku ta daga bayan na da wani dukkan shiga daga funfuyin zai kai kan kan da yi kaza da yawo na a rawa ko su wa ba baya in kala tun daga bani ya kin ba e ko ba man kola tun gondin shi be bindiga shi ya lai wa ko tun fa ye wa don chun ka ba no ka ni no to ba na yi mun da ni na so e chu ji chu du to cha lu be ba mon ko yi ba won no ina lai chu ji na ti han ne no lan go chu da be ji ga yin nan no ran ba shi wa to eh eh mulki ji chu na na ji da go ti ina ta ya kafira na alhalima ene na ba hukunci na muji qur'ana muji sunna alhalima su kwa ga da alqur'ano ka kara ba man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun aya wa ba man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul الظالمون آية ورضوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون nga kila cha ne kafira ene ruja ala da wa ne ne kafira amma ya kafiri do hmm to to na'am ngo le ya ndo to rikici aya na ga da mun ci la kwa sun ci la kwa sun ba ni tayo maga ba ta ja alqur'anul karim ni ta fi sun ci no le da a je zai shi ne je ga da annabi muhammadu sallallahu alaihi kamina alquran sai cina je go annabi oji fassara ndo annabi ga cina ya ku ku fiti ila yin ci ga wa bai wa go sai gaskiya yi hmm. ya aya yin inda shi wa su bayani ajo ila yin ci ga man shi aku bayani da filita fi ishe da ba ce ga yayin ishe ga ya sai je lagwasun aya muci. ga mulki ji cina na shi da e shi ci ya e su shi e ta su yi da ga ya ga muje na ya ba na dona yo hmm? Muhammad Ashek Muhammad Nasiruddin Al-Albani sun hmm. la bayanin da dan cikin matsala ya wato da shi lagwa sun aya wuce nan ga aya wuce lala a ce kishi ci yi ci kafi rona wanda ta wuce ya yi kuskure kuskure ya mafari an shi bata sun fassara yin sahabi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ale kwaye mumini shi ba sai ci magawa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا آية دون من سورة النساء sai ce da zan duro za a yi tuci mana da yake na bawa su lana in ce da mai tsaye ko na je ko yin mumini ya nan a ga waka zai shi ke mumini ya ga zan duro ni ya al'umma na na ogayen sahabi ya annabi muhammadu wajen ya ga ga fassara kuranu ta wajen ma lolobe fahimta yin sahabi shi yawon mai aya na sahabi shi to fassara na wace ga yawa wa lobe yawa ba gire hmm. sai ce ga mai zan duro ga mai tsaye ko na je ko yin zan na ya nan نوله ما تولى ونصله جهنم قليل الله وينفذهم إلى جهنم وانه هو لا يشعوني فيها جهنم جهنم هو نتوجه جهنم لكن يجب شعبا كي فسر صحابي لنا زيج فولنتيا نجي أي فسر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون هذا بيومي تجد صحابي shekul albani peke la hujja baina la wa ji fassara aya nana be fahimta waya sai be fahimta ya sahabe na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam min ya hadisi ya sahabe ne ya al-irbad ibn sariya na annabi sai ya yi ko dai ga ilami to ya fa sahabe mun ga usikum bis sam'i wat ta'a wa in wulli alaikum abdul abashi وإنه من يغش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حديثنا يزتاش بيوانجيو ها أبو داود أبو تيرمذي يدورون وليه إن جوه سنة الخلفاء الراشدين سنة يعني شنو؟ بيجي لكن domin yin waye mai gici shigawa sai da shi shi ne to da gici muna na ne wi gwa da wannan ga wazi fahimta alqur'ana sai sai da wata liwo sai da wata sahaba ba go gan ga wala mahida عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم حتى يتحقق فيه صدق أنه من الفرق من الفرقة الناجية مكتبة عند واعطم الله وعسو صلت إلى الصالح مرة بعد أي ندم لا ينفع علينا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن القوة جاي بيزونا شيخ محمد ناصر الدين الألباني تكنا فسر آية لنا فإن توا أيجا سوى قد دعب صحابينا بعضو قوم دعنا جي فولنتيا جي فسر آية لنا ngai zaini ni sahaba ina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu da makaitaron mu ga ya habul ummato man koya al'umma nan mu ga ya bahrul ummato rujumi da miya al'umma nan mu ga ke ya tarjuma da alqur'ani yau yau yau abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu mu ya fassara yan aya nan eh daga ne jo ka ka ka ka eji makarantu shi ke yayi fassara aya nana gaya na ya kwana wuyi kufurun la yan shuru anil villa hmm. ga aya nana wato muke fassara mai wugwa ga da kafirci na wale da ana wuyi kici guba a da kufurun yankulu anil villa amma da kufurun la yankulu anil villa ولود ومن لم يحكم بما أنزل الله Maulahi ka umul kafi runa, Abdullah ya kuna ba su jira, ai, laifar kufur nazi ya zaɓu da ilai. Kun yi ya la yau da ana kafiri da ana su kwai ba ba ba ware. Kun wuce da wana re, kafir ki na yi na yin na ma huwa kufur nuna kuf. Kafir ki na zarurma ya kafir ki wani lawa. Kafir ki na guba ba mushi ya alkafiruna to azzalimuna to alfasiquna min ga ma'ana guba ade kufurun akbar amma dai zulmun akbar amma dai fiskun akbar amma dai kufurun asgar kufurun fiskun zulmun ndoro ni yawon kitu guba mafasaran na ya eh to e ji makaranta wuce ke da islami ga gaje kufurin yankulu a nilmilla amma da kufurin la yankulu a nilmilla ce da kiɗi ne yayi gaga wato e, kufurin na bidan wa mallam ya kumbe ma an zalalla wa na zamu ci lakwasun da anan kamin kicin waye kufurin yankulu a nilmilla kanye na da mu cin gulu la da lan duro na mu ya lo ne na wa ba hukunci ne do kan do cin jiya Allah ko kuma waye ga ga do kan do cin jiya Allah wa na ke ke ga ya Allah na ko kuma waye ga yin ni yi be ya Allah wa yo na mu so mate dan na ku ku ya bu ku ya ku la ni ni la ma mu musulunci amma da do la ga ga doka na naji doka yankin na naji constitution democracy ya yo na ji tari ya ya cana amma yi musulmi ji yiri ya mu macile na toci mai cile bikin babu mu ta ilaje ya zo da ware na iya jiwoke doka na na lugwa wa ya ja iga ga iga ya tuna na ya gwamnati lugwa da gobe ne o epo pata aga mu nga bire epo ga bire wa mayare ìbá yẹlúkú rẹ̀ ẹbá ayé béèrè wallahi na to zai daga gayya dan tari na nan tari ya democracy tari ya constitution na nan etiya yi yi lula da dan yenu ibe hukuncin Allah wani yi malula ga gan mutum matsayin hukuncin Allah wa yimalu la gaga ngai tari na soko ga yin ta zun fi yona a a yi wula la ga tin da yi to tin da yi jikiyo tin da yi to yi ma fe ji manage be tin je nane ar be kamela to ya alama fi tare no aya da alquran wa ga yin jina ke yin no aya da min suratul nahl ga yin ji ba go no wa ji sai shiga من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم aya na na ya permission aya na na ilawu ga da na jini allawa na ya tiye tilya wato shugaban kasa wa mai musulmi tilya lawace lutu constitution na na yau ebona wahu ya daba wa ya daba zan da cewa wa kowai gwamna kowai chairman kowai member kowai senator kowai ya kuna ko anguwa ko ko ko ko ko kofa ko polisi ko soja ko kuma eh wace ne gaga kille bona na ya na yi lugwa ciyo na ji musulmi ba ya eje gidi jaja ya je ingin na saja bon na saja bon na saja ho ken do hadisi ya annabi muhammadu ganana wace gawewa gawo ya muslimi shi tawa wajen taimako musulunci wadan ikun gwamnati da nan ko ikun nan ayan na ya wai da kafira man kafara billahi zai rabi ya cin wani gobe allahun nan min ba da imani be ci nan da imani nan illa sai dai man kokori a ganin tun da ga su gona wani ya samu shi da exception na mm. wuce shi kafin ya gano kame na tun da su gwada ana wa kalbu hunyan gun mutumainin ya kashi shi bin imani da imani imani ya gyani wa wa imani yawai imani dun gori constitution na jimun ce na su kuma nisa da na zauna amma tun da ya iso kwakala ya ce ga na gwamnati gore tun da ya iso kwakala ya ce ji kofa wa ishaji polisa wa ishaji soja gore yawa gwamna yawa shugaban kasa yawa yawa yawa yawo ne sai ci zai da irin na gasogwa wa kalbuhu yan goma mutuma inin mu ibe na suwe bil imani imani na zan na sai ci jin alkawali azaban dora walakin amma zan na sai ci jin alkawali azabana mu ga yake kafin ciro alkawali azaba da wannan gai man shara bil kufri sadran sannan yan an gobe kafirci na kafircin na gogoton musulunci tari muke goga ya allahu wai zai ga muke wato ke ga ya allahu e na ga kufurun yankulu kulu anin bin da wasu su e wannan sai ciwo na mun da azaba ya ga mu alaihim ghadabun min allah hmm. fushi allah wa ya tabbata ya da shi na ga tari muke ci na ji allah wa la ka ti allah wa yan mun fa ji mun ga ne na mun mun da na wa lahum azabun za azaba na ta tsaro na ji tabbata wa ne dan na mun yana mun ga ji bayani ga kan zanduro na ga ta sai na gurin na cewa nan nan ya ya ikrawo til da fatu gona wa ya permission ne wa yi kafira lego yi kafiri na mfa ga ta ko ko da ba ni da imani la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam wanzuru ghairi kafiri yambayin bai ta ci bai imani no so ji ka kan wutuni ye gogo go ya fara kiyano kila shi ni ba kafiro ta wuce kila shi ga polisi shi kafiro alalima ya ji sallah bi la ilaha illa allah yo kila shi ga soja shi kafiro kila shi ga su bici ba ta kafira yo yo kila shi gwamna shi kafiro ujalan ga da kan bala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga e zaga zai kafiri kafircin na feza kafincin na galogan wanda ya taza na ciwuta na nga da sun imani mudi aje ban di wanda ya ci ugbo ba su fenda legonkiyar wanda ya so abdullahi ibn abbas mai ya mai ke ci ya ci ga mutum wale daga alamari dai ne gufe lafiya na yiwuwa kan muluki da bin na kimba wannan wani man yake na kai zaba nan ba da yake wo make ne na shugaba yayi Sheikh Muhammad Awal wani da fatihu wasu mafara wasu da su mai wuce lalon ba da yake da su ya Allah subhanahu wa hana daga da su sun ci mutane ne mai laifi ta lafiya ne da damgamin shi har na yau da shi ke wato yanayin imani shi da ibada shi wani jini ne jini ya kisa lafiya ya ki amma dai ne yi wa gaba ni na da shi ne kisa lafiya ba ne ba imani da ibada ابن القيم الجوزية بل لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرق من هي التي عليك تلافي أن هي وضع أنك تبتنا إصلاح الأخلاق وجوده إلى من تجارة يلوبجوا عنك ما نشوفون بشجاعة إنما الأمم الأخلاق ما بقي وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الأمة جاءت جيشي تبيع غير الأمة تبيع واني لدى لا الأمة إيه الأمة من نتمنى أن يجب أن يكون هناك أمة محمد بن عزيز من sallallahu alaihi wasallam mutum ba ganin wajen wanki na biya lonan bishadu ronan da akrabu kun minni majlisan yawmal qiyama ahsanukum akhlaqa hmm. ahasinukum akhlaqa zai hmm. ya so ban ga kiyami nan da shi wajen aje nan eza yeyi babon nan ke dazada yi tsayin doro na ga lafitina na kina اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يصول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر يفتنا بقى أن تنقل وليجنا لا فيها والله العظيم الأمر شيء واحد يتوب كل كل نمر وعلى على وعلى وبيع إلى فيه وعلى هذا رجال إدانا من دوشي na safi tina ya shi mun da kurkuku wani bai tiya na ran kurbai ki guba nan وخرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ولا نحن من الأحياء فيها ولا الأموات إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا له فقلنا جاء هذا من الدنيا Ilé àti ya nínú ìyọ ìmọ̀ ìfì ìyọ. Ràyíwá ẹkùn lọ́nà rẹ̀. ya ìyọ ìmọ̀ ìfì ìyọ. wala na ne mina la ya yi ya yi da mini da yi da rai fi yona wala da akwati make to ai wani ne susu yi susu ne na yi make da raya idza jaa nasajjanu zai je la ya da kurkuku na gawai be yawman kwanzo ci ne haje ke ba bukata an zo ajibuna lahu ya jaji mamaki wa kunna yi jaji daga awo ayya jaa hada min ad-dunya dan ne ga da ga yi mutum na gai wayan da shigo gaskiya in ka shi shi lafiya ina wa boka kwana ewa ga wata yawan shi yare bishe ku yi ba ni zai ba zai ba fatawa nu yana jin da ya tiya gula tu takfiri yono zai hmm. je ce kafin ki ta ba iyaka ba zawabi ba shuru kafin kin ne ga shuru ki ne ba zawabi tun ga mawani zai shi makun yi cena ai arrasa kuna fil ilmi waje da bido hmm. waje da Niger State waje da Nigeria babu da ku da ba da yo

sharri inna ejike zayin inna kaga ta wuce kuma da ya bayo ala yi ala ka bi na nlo ci bocho yin go ga ko an sun ko tu ba go ga baba mun da ya jun shi pa ta ka bi ya yo eh yo inna shi ga yi wa no so ci ko kan ba mun ya yi ni ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته

man da take hukunci mai ce da su sai shi ne laye duka lafiya da nan ga idan ma halauta dahara fala ta kul halautu walakin kul alayya raqibu man da take jin da sai sai ce ga la tahdiranna sadiratan za qabtuka wa fa'al kamashin ala ardi shawki yahdaru ma yara la tahdiranna sadiratan inna aljibala min alhafa to jine a takwa na matafawa ne da lafiya da ne ale gaga mai zai ke be da e ga fatawa ina wala ta na gaga wala ta da fi lu kwa da wan ne je ko bona fe lawe gaga na wala ta na mare wallahi lazim bincike na wala ja na ga ga wa ja ni ma qur'anu na umure wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula ẹ̀rọ láti ara kan wọn sọ̀hábẹ̀ ìyá ànábì muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn umar wai gaga ayuriduna an yajaluna jisran ya'buruna bihi ala jahannam na zawanki ya ga leye kan zo ra ga fatawa fatawa ya wona amma kin ga kin ga on shi ya ya a ga to shi wa ga da kin ga waya sha yau ngai mun kin mu yo e wa ga la a ta da ga yan dole a ranya kan wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bin gangan kya ru bin gangan kya mulu da ya ga yi ya ba na waye ya fatawa ran na ya mun mushi ya ya amanu wa kunu wa ga da da da kirkire akaro da da da ya le da fi koyan ada ta bajina ila an ka fi no to shi jin gafara e ku sai min ne to chan fi ala kai mu ci ku to chan fi ila ya mai ji lafiya ya yi babu ya baman ku babu ya tunyen babun الله ونعم الوكيل واقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم ولي فاستغفروه

maka bayanin da insha Allah alkarim ya malamin da bin gaba da ko insha Allah alkarim da da yanke na da gudu ka sanar da kwana ya hadu da malama ko ya bi amma insha Allah alkarim wa da jin da dungane ku ci gaba wannan kijiyan yana da maje bayan da man gina wallahi tallahi ba su yawa sunna sai ka bi lillah musamman wala da ba mu ji abun nan amma a fahimta sunna ke kurbatacce wato din muda hakika yanayi suna ya annabi muhammad na mujali da an da mazuyi sunna yin nan wato a rujin a fahimta jibboti eh fahimta jibboti wato wasan ne ya ji ya na ji wallahi wallahi wala ku tun da wala ba wasan ne daga suna da wa addini ma da amma da ya tulo ka da kan wa wannan da ga miya wani da wannan ne da wata halaka ya mai bai ya jirgin ne da wannan ba ga ta ga wato wannan ta da kin da ci ha eh ba ta da da da da ya kawai da Nijar, ko da Nijar, Nijar da Nijar su bai daro gbe ju ni Nigeria ko ni daro na da un be da bu be ga ni ta ko ko ara mo na ama la mu je be ga ga ama o nje je ni a ti be ba na e ti do me ula awe be je wo te bi do re da ja me du ro to

Assalamu alaikum. Ah, alhamdulillah, mo bayani na yankin mai duba bakina. Da kuma bayani na mai da tun daga mai gina. Yana dai daga ajiyar karshen gana, kujewa ìdáhùn ìdáhùn tẹ̀sùn ìlú ìlú tẹ̀sùn wọn ni máa ń dọ̀gba wọn ni dọ̀gba mú pátá ní ìdáhùn tẹ̀sùn yìí tún ní tàkà ní tẹ̀sùn fún ìjẹ́ tún ló máa ń yẹ tẹ̀sùn tẹ̀sùn mọ́ ìdí náà ẹgbẹ́ náà àdá kíra lóòrò epo rẹ̀ ń tó jọ sọ́kọ́ máa dúró ní tó ń dọ̀kan ìgbà ẹni tó wọ́n ń gá náà e ìwọ̀n wòye gaba tẹ́dà náà ní ilé gẹ̀gẹ̀ oúnjẹ arúṣíra ń ti sáwà àníwá arúṣíra ní bíbẹ̀ tẹ̀lélíà ẹgbẹ̀rẹ̀ wọn àti obìnrin tí ó ìlàmọ́gá ìlànà gẹ̀gẹ̀ ọ̀gbìn àti ní àríwọ̀n látò bàánú bánà wúwo náà làwọn sásọ́ òkè láti na lànà àwọn ọbẹ̀ tákàlá kí ó gbé mọ́lẹ́ tó lò láti àti gbígbọ̀n níbi wá gbígbọ̀n. tó wọ́n ní olóbìnrin ló ti ẹ̀gán ẹgbẹ̀rún gbígbà ní méjì gbígbẹ́ wọn. láti sáájú wá na gá mọ́nù na gbígbọ̀n náà wato mọ́nù na yàgbà tí wọn na gbígbọ̀n náà gá. mọ́yìn ndị dị gàrà náà gàrà náà wà lọ́wọ́ wuce ga biyu tungara da fiske gbe ga wuta su kunga ruwan kusu waya ga aga a wani yawon ga wani ta fi waya wani wallahi wani ta fiya ya ta fi jewa na wato wallahi ilin ya malu rofa su kwa gizo ne zo dogare wallahi man kan dole daga duk ma'a mata wai ta addini wani wallahi ga tsaro so luda ina man da ga yi tun daga manki na gada wani elbaci etin kafirci rubutu ce kalimar kafirci an mazanu da ce kan wallahi mene zai jide wa intanet to ga ga ya ba ya wuzu to nan wo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhana rabbika rabbil izzati ala da ga ya nan eh gunan nan da me ba mu da a kya da tsara da abin a cikin e, yamma da fahimta suna ìṣá da tsaraga da tannarwa musu da ya buyi gaba kata musu aga ugarin agar da ba da nan wa kan zo katil da zina nuna ku minal kufa wani ya ji da shi kun zo dole yana biye ga daga tawar ruga malar zainin dole daga daki da wasu wani wani da wuza wani da wuza wasu yi zan da èso dáa ti ra àti ìdáhùn sì yẹ èyí ń dára èyí ẹmọ ti ra dàndó rẹ lánàtọ́ àlejò mọ́mọ́dún náà èyí ẹmọ ti ra sọ́nà náà lọ sọ́nà ń dòdé àlejò tó lè rẹ̀ tí ó lé ọba ìyẹn ẹmọ ti yọ ọ́nà tó ẹni yẹ ubawe de a wajen gada nigeria wajen demokrasi ubawe ubawe a wabe wa wabe wa demokrasi ko wajen tuntuntuntuntun yau idan a ga yaji bayanin yawa na lokaci a man ce a bayani biya yi bai don yi gaifi gwamnati na nan iga yi wuya mu ba nan man yi ni la dalili na ni convince na ba ndondo na gwamnati nga ji kafirci tun yo pata na aje gwamnati na ji kafirci da jin fir'aun da amma ya za ta fada fir'aun so ku ni ko ni da liman وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه من يطلع من يجي

tabbata tabbata yarda gare waɗannan fa'ili musamman na ƙugwai to fi ilu da alamai musamman wa to larabta wuwa sauwa ne suna ne gari kayan da ya da su da ya kiyo ya ji zo kuyo so jama'a musulmi ne atato mine gana yi man gaba ni na atato ya wajen gurgu ne ga ajiye ba ne da ala wuja gana fahimta na wala da ana uji fahimta ya sana musali ga mana mu ce gaga fahimta na yi jina ila mai ta su soko mai ila mai tu a jinsa a nan ala fa misalatin salihi ga ya wuce ma ga ya ku ilamitu ƙura'anu imi ilamitu abisa anabi muhammadu etiyar fahimta ya zane shi gogana da hmm. kirki mai gogana na e ga ga zane shi gogana da shi ya mai ne duka zuwa bibi ya ebo na sarrafa ba ga yi biyo su kwayi fir'aun da zan kwaje a na musalama idan sarrafa da shi imajewa hmm. yi yana mala al'amarin ƙura'anu fahimtun su gazo na wato katu sahabiya a nabi muhammadu yau sa da su zafi lakali man da su yiwa ba ne fa ya zo na kai kyau da man zo benin allazi na amanu wa lam yadda su yi ma nan bi zo ne wani ba ne kwano ne wani kina nabi lalaji ne to a shiga lamarin so jama'a musulmi iza ga agirin ga wa kudu ma a zalar da wani oru lashi zanzu kasu wai ne ga wa mallam ya ma a zalar man wuce ya ce gwamnati da kawai raga kudu kawai wani ya ga wai ba ba da ya ji waje

yi mutum da man gaba da daba so zonan kafirci ma ta cin guba wa ya ji na wago la danne na wago yi to zari ji eh kisa da mun fafu da eh annabi la kalma kafirci to yin da ci ne yi wala ya wa àtàgà àtàgà àtàgà àtàtòṣírù kò tó ń di pátá láwà tún àbí níbọ̀ nígbà wáyé ìdánlọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ló dẹjọ máyà mùsùlùmí yìí tó kó sòkó tọ̀nà máa dàgbẹ̀ gan ìgbà bàálù àyàmdá ìjìmọ́ mímọ́ tán lọ́tí ẹjú lọ́tí lọ́tí mímọ́ ìwà kan kàlà ọ̀gbẹ́ bèbè ẹgbẹ̀ kí tọ̀nà tó ń bí lọ́la jirma mun da don da nan hmm. ma wuce da kuta wuce ba wani ugato ba ta randon da ya gaba zuwa da ya ji yau da ya ji ya gudun kasu ya yau so wannan wuce a tuwa na wuta ne baya babban wuton nan wunan kuma ya gudun babban wutan shauga nungun sati buta gansi na manna kya buta wutu ba gato ege nan ga yayi gangara ndoro ba ba duwa ya dana mauna mato wutu wa bayan wani yawon ya ba ya na lokaci na <laughs> yawon tuna rula da fahimta na kanga nye ya ta ya baya yawon <laughs> àtọ́rẹ yìí lẹ́yìn wọ́n dájọ́ lọ́wọ́ àìsílà òṣèré gẹ̀rẹ̀ mi gan akọ̀rọ̀kọ̀lá mi gan náà rẹ̀ ẹgàn náà ń ṣí ìrẹ̀ kí ìṣúwọ́ ẹ̀ ìrọ̀rùn lásán ń bí mi gan nígbà wọn lójúmọ́ àwọn sì dé mi dá ni òun rẹ̀ ṣáwọ́ra bẹ̀rẹ̀ ti lówó ìdábùgà àwọn aṣọ

啊，啊那个，一把玩具布，你那个一件，你平常把玩具布，我手机上都出现，你是哪里穿？我去借啊，我便宜啊，我也是，还是说我在家里家里当兵，都是喜欢用我便宜啊。他妈也帮我说个玩具布，玩具布是真的衣裳，你当然，这个东西不能穿出去，穿出去，他看到看到他看到，他没收，他就生气啊，生气啊，你这么红啊，就走嘛。而且他走路那个老母巴，一把枪，手机上，他那里没看到，嗯，老，银行里面。 waɗannan insha Allah ba yi muraja a wannan sai su shiga da laifi ba kawai shi yoro ya ba za su hana wata ba na yana mai zuwa kuma lafiya na sai ta yi mutum ya lafiya wannan kuma da yi lafiya amma su hana wata ba mai zama lafiya Allah ya da wasu su da ya kasance ne in kira da dama na haɗe da ranar na a da na na kamin doro na a a ga na e la ta ma ka ka ba e la in doro aka ba lokacin ga a ya na wọ́n àwọn òṣìṣẹ́ àdé àwùṣá àdé àwùṣá sọ̀rọ̀ àdéla ọ̀dẹ́ kájá àti ìgbẹ́ ti gẹ̀ẹ́sì agbára nínú ilẹ̀ nínú agbára nínú àdé ìmọ̀ra yìí nígbà ní àmọ́ ò gàgá ọ̀gá àti sọ̀rọ̀ burúkú àkókò máa ń lọ́jà rà ẹ̀jẹ̀ náà gàdá láti gàgbó yo àmọ́ àdá àtúnṣe lókèjì láti náà lóde yìí ní ìbá nínà lókèjì máa tún náà ẹ̀gẹ́gẹ́ pa nánà lókèjì náà rà á yára nígbà láti wọn ayọ́ pàdé lẹ́yìn nígbà ìfọ̀ àrùwá lóde ìjà tóbi dá ìgbà táyà ètò màlẹ́ bí dá pàdé bí a kai farko ya fi musulmi ya to ya da gano wa ce ne ku kai sai zuwa da yawa wallahi wallahi la shakka fi ne ba kan ga yayi ya ga mas'ala takfiri yo kai ga ida abinci daga bidiyo ga bila fi musulmi ya a ce ne ce da jira la ga ya wannan e ga ji harka da yayi e ga ji mu'amala da yayi da ba da ba ne ne kina abin da ya ci wa fe to ce ya mu kuma ya to ba billahi la daga ba ga sai

sai ga ya ga kuma ya ga bibi a fani mun ji da bibi ya ga bai kaga wallahi wallahi ruwan Allah subhanahu wa ta'ala ji bayani insha Allah da kai mara Allah ya fara abu alhamdulillah ko je wala man ni ko na ya de ko ko be ko ni ko ko ko be ko ni ko ene je ene je ka pa ta ko ko ni je ko ta ko ni ta ene je ka no ko ta un je ko to mo be je ta ni ko to be je ta ni wala ta ta ta je ene ta je pa ta na mo ko wa mo lo ni aláàbùmọ̀ fún tẹ́yì lórí. ààrùn tún la máa déédéé pàdéjà àwọn nínú ẹ̀dà pàtì ìtòkùtò ẹ̀dà òjò ìyẹn ẹ̀wà gan ẹ̀sìn bá pàdéjà bá làwọn sì ìjà mọ́ kó o fi máa ba ìtọ́sán ẹ̀dà ṣe ìdámọ̀ bí o. ẹ̀dà aláàjì bàbá hmm. àwọn fáàlì aláàjì àbọ̀lẹ̀ aláàjì sábàlì látàgbẹ́ pé ẹ̀ṣà àmọ̀ tó ti kọ́ ẹ̀ rẹ̀ bàbá àwò tó ti dá bàbá kó kọ́ ẹ̀ rẹ̀ yìí tó tó kú bẹ sí rẹ̀ tó ti mọ ọdọ báyìí sí ìje tó ti ọdọ báyìí sí ìje tó ti mọ nyẹ báyìí ìṣòkò òkun yà yìí yẹnẹ di bàbá ìdébè yẹnẹ wà sínú pọ̀lítà òjò lọ́wọ́ làná nínú yòó tó kọ́ bá ń bá gbà kó kó ń bá jẹ pọ̀lítà wọn sì tẹ̀lé wọn àjẹrán.

ko da ya ji lafiya, wanda ya ji lafiya, ko da ya ji lafiya.